This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. a Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A Najeriya jami'an tsaron ƙasar suka ce an kai wasu hare-hare biyu a birnin Abuja. fashe-fashen sun auku ne a daren jiya a nyanya da kuma kuje da ke bayan garin na abuja wani kakakin hukumar agajin gaggawa nima ya ce an samu hasarar rayuka sai dai babu ƙarin bayani babu ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin amma da alamun harin aikin ƙungiyar boko haram ne ga ci gaban rahoton da madina dauda ta aiko mana daga abuja a yamman nan da aka samu bomb explosion a wurare biyu da misalin karfe nawa a takwas ta wuce daya kusa da police station allah da ya sa ba samu shiga cikin police station din ba ita wanda ta eh, bomba din ne allah da ta ba sa ba samu casualty a gurin ba ita ne kawai ta rusu mace ce eh eh mace ce to nan nan kuma muna sosai kamar ko an plant ne tun da abu ya ansa ne kawai mutan da yawa su suka samu rauni wasu kuma suka bar duniya. Za ka iya kiyasta mana ko nawa ne gawaki da ka gani? Ina, ina, na sa kafin mu iso gurin polis suka zo suka dan kewaye gurin babar kowa shiga samu numbers of casualty ba. To wani hali kuke ciki a wurin yanzu? akwai dan dari dari da kuma da kuma gidanci yanzu kuma su security suna da sun kewaye gurin kuma suka hana kwazo gurin kowa da gidanci yanzu na hana ganda gari ya waye amma yanzu duk mai ya bada tabbacin casualty sai gari ta waye. To na biyun a kasuwa ne ko tasha ne? A kasuwa ne, kasuwan kuje. Na biyun kenan. Eh, na biyun amma ba a cikin kasuwan ba baki bakin ne. Allah da ya sa ba da rana barin baka yawanci goyin suna da a gurin so da ba kowa ba ya damta sun je kusa da gurin ba. Bayan na kujen ne sai kuma nan yanya. Inda na gana da Alhaji Ali Umar wanda ya ce ya ga abubuwa da suka faru a wurin ga yadda hirar mu ta kasance da shi. me ke faruwa a nyanya bom ne aka sa a nyanya har sau biyu daidai karfe goma da minti goma daidai muna da zaune a gidaje wato sai muka ji wani kara masu karfi da aka yi na farko muna tsammanin ko bindigogi muka ce yau garin lafiya sai kuma aka sake na biyu sai ko muka ruga muka ji ihu mutane suna kuka da muka je guri kan kace-kace bayan da yake to karan wannan abin da kuka ji kun tabbatar cewa bom ne eh bob ne bob ne sosai to ko za ka iya kiyasta mana halin da ake ciki a yanya din yanzu dai hankali ya tashi dai kowa a rude yake kuma jami'an asibitoji suna ambulance suna nan suna diban casualty suna kai wa asibiti akwai sojoji akwai yan sanda kana iya gaya mana ko gawaki nawa ka gani da idan ka an hana mutane su tsaya a gurin ma inda abun ya faru sai dai nesa nesa Allah hanyar zuwa karo daga yanya zuwa karo a lokacin daukan wannan rahoto na yi kokarin magana da kakakin rundunar 'yan sandan birnin tarayya moshid jimo amma kokari na ya ci tura a gaida madina an kai hare-haren ne kwana ɗaya bayan da wasu jan bakin wake hudu suka tarwatsa kansu a birnin maiduguri suka kashe akalla mutum goma sha hudu shugaban amurka barack obama ya ce yakin basasa da ake a siriya ba zai zama fada tsakanin amurka da rasha a fakaici ba yayin da yanzu duka kasashen biyu suke kai farmaki da jiragen yaƙi kan ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar ya ce wannan ba gasar dara ba ce tsakanin manyan ƙasashen duniya masu fada ji duk da haka mr obama ya soki lamirin matakin soja da rasha take ɗauka a siriya yana mai cewa wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba obama ya ce shugaban rasha vladimir putin bai shigo sirri a zaman ƙasa mai ƙarfi ba sai dai ya zama masa tilas domin abokin cinikinsa shugaba assad mulki na neman ya kubuce masa saboda haka ya turo makamai da kuɗi kamar yadda ba kamar yadda ya saba ba wato yadda ya ce saboda aka turo makamai da kuɗi kamar yadda rasha ta saba ba zai wadatar ba tilas putin ɗin ya turo jiragen yaƙi da matuƙa obama ya ce rasha ba ta da ba ta rabe tsakanin mayakan sa kan isis da kuma yan hamayyar syria yan sunni masu sassauci ra'ayi wanda suke fatan ganin bayan assad eh, wato idon rasha dukkan su yan ta'adda ne rashin rarrabe rukunonin mayakan zai yi illa ga syria da za ta bullo bayan wannan rikici domin waɗannan masu sassaucin ra'ayi in ji shugaba obama za a buƙace su domin tafiyar da ƙasar shugaba obama ya ce amurka za ta ci gaba da aiwatar da manufofinta na ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyar isis da goyon bayan 'yan sunni masu sassaucin ra'ayi da kuma aiki da 'yan ƙasar turkiya da ke kan iyaka amma babba cikin burinta shine ganin an warware rikicin ta fuskar siyasa wadda a cewarsa yana da wuya ainun amma kuma ana iya cimma nasara mr obama ya ce baya jin manufofin putin suna da farin jini domin taron dangin da rashin take wa jagoranci ya kunshi kasar iran ne da kuma assad yayin da rundunar taron dangin da amurka take wa jagoranci kuma ya kunshi dukkan sauran kasashen duniya baki daya masu bincike na amurka sun gano makamai goma sha uku da ɗan bindigan nan ya mallaka ya mallaka wadda ya kai hari kan wata karamar kwaleji da ke wani ƙauye a kudancin jihar oregon wadda adadi ya hada da bindigogi shida da aka gano a makarantar saura bakwai kuma a ɗakinsa wata ma'aikaciyar hukumar harkokin makamai ta amurka ta faɗa jiya juma'a cewa an sai makaman ne kan a'ida daga wurin dillali ɗaya ta faɗa wajen wani taron manema labarai cewa wasu bindigogin da ɗan bindigar ne ya saya da kansa wasu kuma ba shi ya saya ba babban baturin 'yan sanda a karamar hukumar douglas john hanley ya faɗa a wajen taron manema labaran cewa gungun masu bincike suna aiki tare da dangi ko iyalan waɗanda harin ya ritsa da su har yanzu 'yan sanda suna aiki domin tantance dalilan da suka sa maharin ɗan shekaru 26 da haihuwa mai suna chris hafa masa ya bude wuta a makarantar ranar alhamis ya kashe mutane tara ya raunata wasu bakwai kamin shi ma ya rasa ransa a musayar wuta da jami'an tsaro daga Nijar ma rahotanni daga yankin Difa sun ce cikin 'yan kwanakin nan ƙungiyar Boko Haram ta kai hare-hare a yankin inda mayakanta suka saci abinci su kuma kuma wasu jami'an tsaro. Ministan harkokin wajen kasar Madam Kena Ashatu Bulama ta ce gwamnatin kasar tana bakin kokarinta wajen shawo kan fitinar 'yan Boko Haram kamar da ta yi bayani ga abdul aziz Adili Toro. su ne Nijar ta ɗoka su ne Nijar ta ɗoka tun bayewa tun da Muhammadu Izuhu ya iko irin matakan nan ne Eh, eh, na tsaro da ya doka su ne yake kira duk duniya ma ta doka su ne yake kira duk duniya ta kama a ɗauke irin matakan ne shine na cewa ya kamata a yi yaƙi yaƙi wanda ya kamata a ce yaƙi eh, da ta'adanci mu yanzu a zaman mu mu a niger da nigeria da da cameroon da chadi da benin ma mun girka wani wata rundunar soja wadda an ka zo an ka eh, gama ƙarfi eh, don a samu a yaƙi wannan an ta'adda da ake ma boko haram ke bisa wannan muna cikin aiki kuma muna ɗoka ma eh, soja hannu bisa bisa ga kokarin jan kokarin da suke yi don su kare kasanmu kuma sun kare kasanmu don su kare jama'o'inmu don su kare dukiyoyin jama'o'inmu lalle wataran ana samun kamar abin da ya faru eh, jiya a barwa ana samun suna dan shigowa suna dan kamuna hari eh, amma duk da haka nan alhamdulillah muna da eh, bisa jan kokarin mu muna nan muna ciwo kan wannan abin madam aishatu bulama ministan harkokin wajen kasar niger akaji shugaban ukraine petro poroshenko ya faɗa jiya juma'a cewa yana da ƙwarin gwiwa kaɗan bayan shawarwari da suka gudanar a birnin paris tsakanin shugaban rasha da faransa da jamus da zummar neman a sake farfado da shawarwarin zaman lafiya a gabashin ukraine shugaba poroshenko ya gana da shugaban rasha vladimir putin da shugaban faransa francois hollande da shugabar jamus angela merkel a wani taron koli da aka jima ana dako wannan shine karo na farko da shugabannin za su gana tun bayan da suka shirya wani zama da aka kulla yarjejeniya a birnin minsk cikin watan fabrairu waccar yarjejeniyar ta fuskanci matsaloli amma a cikin 'yan makonnin a nan ciki har da ciki ci gaban da aka samu cikin makon nan kan janye tankokin yaƙi da wasu makamai masu yawan gaske. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Banda ko adini na je siyan tubani duk garin garin duka babu ya cike ni sha nake a bani tubani tun da na daɗi. In na mai tubanin ta ce kuma can zauna sai na ce to baba mai tubani baba mai tubanin tana da 'yar budurwa kyakkyawa doguwa ta gama makaranta sai na ce budurwa mai komin nawa sai ta ce dakata dakata yanzu za a kwashe yanzu za a tsame a baka kanka bushe na ce to a nan na kama west sai ta ce a sa yaji sai ko na yes amma faɗan kaɗan fakar ya bata test bacin na lashe na ce amshi ki sai ta ce ka bar shi sai na ji wani nishi a zuciya ta dan ban da ko sisi take na uwarta sai ta mike ce inna ki bani lafiya sai kwata ce dan nan ne na magiya a gidan salima din fa sai ta ce da ma kin bar ke kin fice rigima sai na ce salima kina jin turanci sai ta ce eh har ma ranci alhamdulillah masha Allah listen salima a lost my wallet sai ta ce okay bi ni dan baba ta ta mike da kake wada Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da kowa wannan safiyar. Yawwa, to Malam Iriya na ji muryar taka ne haka wata iri ko dai naman layya ne kawai yawan yawa halima <laughs> babu da mace naman layya ne an ci an ci soyayye an ci dafaffe an ci dambun nama an cika babu dai wanda babu kawai. Allah ya sa kuma ka tanadi dabino a wannan lokacin. <laughs> A gaskiya ban tanadi dabino ba ka amma dai na ɗan ji jiki fa. <laughs> Ba dole ba. Haushin rashin naman lahiya na shekara da 'yan shekaru ɗin nan nace bari dai in huce a bana. Hmm, to kuma abin ya so ya huce a kaina. <laughs> eh lallai <laughs> yawa to malam iro na san ba za ka rasa gaishe gaishe ba ya gaskiya ba a rasa aka ce ba a rasa wuta a makira ko sosai sosai ko da yake da harin harko kahin ka yi gaishe gaishe a madadin duka abokan aiki kwanaki an yi rasuwa a nan gida ka ta rasu haka ne eh, Allah ya ji Allah ya rahamshe eh. ta Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta amin Amin amin sun amin Halima kuma ina matukar godiya Allah Ubangiji ya ba da lada akwai masu sauraro da dama ma da suka zo suka mana taziya Allah mm. Ubangiji ya ba da lada Allah ya saka da alheri kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama Allah ya sa sun huta in namu ya zo kuma Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani amin ya Allah kuma kaga ga wannan abin da ya faru a Saudiya ba ga abin da ya faru a saudiya fa mm. bana wallahi abubuwa sai faruwa suke ba mm. ba sau biyu ba abin da aka jima ba a gani ba kuma aka ke ganin cewa kamar an magance shi saboda yawan taruwar jama'a haka sosai Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu Allah kuma ya karbi shahadar su Allah kuma ya ƙara wa 'yan uwa da abokai da kowa da kowa haƙuri da dangana Amin sun mamin halima. Kaji hadda Hajiya Bilkisu Yusuf tana cikin waɗanda suka rasu. Wallah hadda Hajiya Bilkisu Yusuf haka na samu labari. Sosai da mutane da dama dai wallahi Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Amin sun mamin. Amin sun mamin. To Malam Iro dawa dawa dawa dawa za ka miƙa wa gaisuwar hilin a bari ya huce. Halima barin mika ɗan gaisuwa zuwa ga Sani Muhammad Cindo da 'ya'yansa Abdullah da Aisha sai babayi Muhammad Arabo a Gombe tare da Muhammad Ahmad Usman Tingan Makeri sai Solomon Zakka Gatam tare da Shehu Bashir Fulani sai Habibu Abubakar Birnin bayar tare da Hajiya Dada Maman Bashar Baja bure da fatan suna nan lafiya haka kuma ina mika ɗan gaisuwa zuwa ga abdullahi kafa ba takalmi halima kin ce sai ya sa takalmi dai za a bashi sarautar na eh, amma dai disamba ta kusa eh to da fatan dai an bashi takalmin tukun <laughs> eh to insha Allah dai watakila dai samu kafin kafin watan ta disamba ta shigo haka mm. kuma ina gaida wato alhaji uba fanshin direban dangote tare da iyalansa a magamar gumau sai kuma alhaji musa na baballu tare da iyalansa da sauran abokansa waɗanda suka zo suka yi mana ta'aziyya mm. a kwanakin baya a bauchi sai kuma wato malam isa gwamnati tare da dukkan 'yan majalisarsa tare da dukkan 'yan majalisar marigayi dan azumi nobody da ke angon jaki su ma da fatan duk suna nan lafiya halima ka manta zarmal tayo ai ban same shi ba ban gaishe ba halima wallahi zuwa na din nan ban sani ba watakila yana yana kauye ah, wadazar maltayo ba eh, watakila ya je sallan layya kuma bai dawo ba bai dawo ba haka yake eh. mm. Yawwa to a gaba ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Zakariya Lango wanda ke village artisanal na wadata da ke nyamai sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Ma'azu Abdulrazak mataimakin babban kwantrolan hukumar shige da hici wanda ke jihar Delta da wata yana nan lahiya da duka jama'a shi. Ga wata gaisuwa zuwa ga Sani Muhammad Jega, shugaban MSM General Merchant Limited da ke Katsina Road a Kano, sai kuma Alhaji Ɗanyaya Isuhu, Commissaire de l'air kwamishinan 'yan sanda a hilin jirgin saman yamai kasar jamhuriyar Nijar ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Muhammad Lawali Malam Sani wanda ake kira Tsunguli shi ma ma'aikaci ne a hilin jirgin saman yamai da watan sun yi sallah lahiya kuma duk suna na lahiya. Ga wata gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga Salmanu Muhammad VOA. Kana ji Malam Iro Salmanu Muhammad VOA saboda tsananin kaunar shirye-shiryen mm. VOA kawai ya kara wa kanshi VOA. eh gaskiya lalle ya cancanci yabo to ga gaisuwa zuwa ga salmanu muhammad voa da uwar gidan shi aisha waɗanda muke tayawa murnar samun karuwar ɗa namijin da aka wa suna jiya juma'a wato muhammad tajuddin allah ya raya shi ya ɗaya ba shi amin sun amin Amin sun amin. Ga gaisuwa fatan alheri da barka da sallah zuwa ga Alhaji ya rabo ɗinga da iyalan shi Ga wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga wazirin Ringim Sagir Muhammad da nashi iyalin da kuma yariman zazzau Munir Ja'afaru da fatan shi ma yana nan lahiya da iyalan shi kuma sun yi sallah lahiya. Ga wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Hajiya Turai ta gidan Alhaji Muhammad Kafinta a durumin Zungura Kano da fatan tana nan lahiya. Malam Ira na je na ganta ana ce mata yaya in ka ji irin addu'ar da ta kwarara mana sai dai mu ce dai Allah sarki ya karba amin ya Allah ya karbi addu'a amin amin da hmm. fatan duk suna nan lahiya kuma sun yi sallah lahiya Haka kuma Malam Iro ga wata gaisuwa ta wannan hili na abari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin jajeri Alhaji Hamza Ibn Isa Mashiyo da duka iyalan shi da jama'ar shi da fatan duk suna lahiya kuma sun yi sallah lahiya. Ga kuma wata gaisuwa da fatan alheri da taya murna zuwa ga Abdulrahman ɗan baba da iyalin shi dangane da samun karuwar ɗa namijin da aka sanya ma suna Khalifa Salih. Allah ya raya shi ya ɗayyaba shi Allah ya sa shi a dangi Allah kuma ya sa mai tausayin iyaye ne da kakanni amin summa amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Ramba Musa da duka iyalan shi da jama'ar shi a tawa ƙasar jamhuriyar Nijar da watan su ma suna nan lahiya kuma sun yi sallah lahiya. Ga wata gaisuwa da fatan alheri da barka da sallah zuwa ga Malama Lubna Muktar Umar. mai makarantar Asayida Khadija da Hafizul Qur'an da ke da Kano da fatan duk suna nan lahiya kuma sun yi sallah lahiya. Ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Tijjani Inuwa Ojo na titin bugaje na Annana baban Mammati da Muhammad mai ɗaukan hoto da bidiyo a dama garam Zandar da fatan yana nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Liman Mato mai shayin aljanu a Nyamai kasar jamhuriyar Nijar da fatan yana nan lahiya da aminin shi da kau mai daka ma yaro kashi washi na gani ba ta ɗumi shi ma a Nyamai kasar jamhuriyar Nijar da fatan duk suna nan lahiya kuma sun yi sallah lahiya. Amin. akwai ta mai sauraron mu sunanta Halimatu Aliyu Sakkwato. Ta ce wai in mm. tambaye ka kai ba ka da wani labari na bayarwa a bari ya huce sai labaran Hilani. ya saboda ai kada a rika taruwa ana yin taron dangi ne ma bari bari Ibrahim a Ibrahim wallahi tallahi kullun hilani ake ta ko da yake yanzu ga wani labari wannan labarin yan sakkwata ne amma ba ni dan lami Alhaji Wushishi barista shi aiko mana wannan labarin yawa ya ce wai 'yan sakkwata ne za su je aikin haji sai aka ce ta hilin jirgin saman kano za su tashi mm. sai aka sa direba ya kwashe su a mota <laughs> ya kai su kano to suna isa ta gadar kwankwaso sai suka fara labbai kallahumma labbai <laughs> inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk kawai suna ta mm. talbiya suna ta sai direba ya ce musu lahiya suka ce alhamdulillahi Allah ya kawo mu saudiya lafiya <laughs> ta kaji yan sakkwato ku kama barista dan <laughs> lami shi shi ya ba da wannan labari haka to ban san ko muna da sauran lokaci ba akwai kuma wani labarin wanda shi ma dai diddai baristan ne wannan tun wani lokaci wai wani mutum ne ya yi wa shi alkawari malam iru Mm. alkawarin zai saya wa ɗan motar wasa. Ka san yaro idan kai yaro alkawari kullum ya ganka zai ce baba ina motata to kullum haka daga baban ya dawo daga aiki sai ɗan ya tambaye shi ya ce baba ka so min mota sai baban ya ce a'a. ana nan ana nan dai ana nan dai ran nan dai sai uban ya cika alkawari ya siyo wa dan nan nashi mota nan dai da ya mishi alkawari mm. uban yana shiga gida sai yaron kamar yadda ya saba ya gudu ya zo ya tari baban nashi ya ce baba ka so min mm. mota ta sai ran nan baban ya ce eh ya ce ai <laughs> baban ya ce eh, ya sayo mota ya mika wa yaro mota ai kuwa nan daɗi ya kama yaron nan malam iro yaron yana buɗe baki kawai sai ce baba baba Allah ya baka kuɗi ka karo aure uwar yaron tana cikin sallah <laughs> kawai sai ta katse ta yi maza maza ta ce ba amin ba ba amin ba na ce dai ta wanke shi da mari ba a'a kawai dai tana cikin sallah da ta ji yaro yi baban shi addu'a baba baba Allah ka kuɗi ka karo aure ta yi. assalamu alaikum ba amin ba ba amin ba <laughs> kuma ka san addu'ar yaro na san nan da nan ta ji muryar yaro ne ka san yara an ce sun yi addu'a Allah na karba mm, gaskiya haka shirka doya wanda ya shirya Kano ta dama. hannu ka dai kika ba mu labarin santin nan mutane da yawa ku na musu alkawari zan eh, karkada kunnuwan ki Allah ubangiji ya kai mu mako mai zuwa to Allah ya kai mu mallan Iro Allah ya kai mu a gaida eh, kowa da kowa insha Allah kowa zai ji wata rana sai mutum yo garin nan mun ta kiyama haka Musa mai ta kwano anan sallah mai miki da buta na Umar dan malam Haruna Allah ka fara mun baban laini laini masu kowa Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. A Najeriya jami'an ƙasar suka ce an kai wasu hare-hare biyu a Abuja, fashe-fashen sun auku ne a daren jiya a Nyanya da kuma kuje da ke bayan garin na Abuja. wani kakakin hukumar agajin gaggawa nima ya ce an samu hasarar rayuka sai da ya babu karin bayani babu ƙungiya da ta fito da ɗauki alhakin kai harin amma da alamun wannan aikin boko haram ce shugaban amurka barack obama ya ce yakin basasa da ake a siriya ba zai zama fada tsakanin amurka da rasha a fakaici ba yayin da yanzu duka kasashen biyu suke kai farmaki da jiragen yaƙi kan ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar ya ce wannan ba gasar dara bace tsakanin manyan ƙasashen duniya biyu masu fada aji duk da haka ya soki lamirin matakin soja da rasha ta ɗauka a siriya yana mai cewa wannan ba zai haifar da da mai ido ba haka nan kuma mun kawo muku rahoton cewa masu bincike na amurka sun gano makamai goma sha uku da ɗan bindigan nan ya mallaka wadda ya kai hari kan wata karamar kwaleji da ke wani ƙauye a kudancin jihar oregon wannan adadi ya hada da bindigogi shida da aka gano a makarantar saura bakwai kuma da aka gano a ɗakinsa Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.